يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjid abi huraira masjid kitabu wa sunna alaman hajji salafiya unguwar tattan dan fulani garin biyu jihar borno mun haɗu ne a wannan dare mai albarka a dare na alhamis wacce take daren takwas ga watar agusta august kenan miladiya shekara 2019 ta zo daidai da daren bakwai ga watar gulhijja wata mai albarka hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in cicif a wannan darasi da muka yanke hukuncin mu yi daga shekaran jiya kuma akwai wayanda suka samu sanarwa ta kafafen social media akwai mutane daga jihohi daban-daban waɗanda suka yi shauƙin wannan karatun da ma waɗanda ba a ƙasar nan suke ba a mun ce za mu yi karatun kai tsaye yadda za su kalle mu a video live ta hanyar facebook sannan kuma akwai mutane daga jihohi daban-daban sun roƙaya za su samu laccar da littafin to insha Allah ta'ala muna idar da karatun ƙasa da minti goma in yawa zuwa sha biyar a karan farko za mu tura wa mutane wajen dubu biyu karatun kai tsaye za su samu odiyon da littafin tanyar pdf wanda kai tsaye za su bude su karanta sannan kuma na yi samarin na abinda littafin ta kunsa kuma a rubutun hausa wanda idan mutum ba su da isasshen data da zai sauke odiyon take to kai tsaye ta whatsapp zai samu pdf din da kuma karatun audio din da kuma rubutu na fassarar karatun a takaice da harshen hausa wanda mun kawo zantuttukar malamai sha uku da shekarun da suka rasu akan magana da suka yi akan wannan hadisin da kuma abin da ya shafi dalilai da suke nuna yin azumi ranar asabar a insha Allah ta'ala ba tare da baka lokaci ba taken laccar mu a yau suka akan hadisin hana azumi ranan asabar suka akan hadisin hana azumi ranar asabar a rubutawar a sheikh dr abdulbari ibn hamad al-ansari babban malami ne a jami'ar musulunci ta madina a wanda shi wannan malamin ai masa tambaya ne akan shin ya halatta a yi azumi ranar asabar na nafila musamman ma in asabar ɗin ta dace da arafa sai malamin ya yi wannan rubutu ya kawo malamai goma sha uku tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga malaman da ba su fi shekara ashirin da rasuwa ba wa'yanda suka yi suka akan wannan hadisin ya rubuta ranar takwas ga watar ɗaya muharram kenan hijira na da shekara tara. yanzu muna da arba'in kenan shekara ɗaya da abu da ya wuce ya rubuta to wannan laccar mu din sai na kasashe gida hudu na farko akwai mukaddima sai na biyu a amsar sheikh Doktor abdulbari ibn hamadin al-ansari akan shin ya halatta a yi azumi ranar asabar na nafila shin hadisin da ya hana ya inganta ko bai inganta ba sai na uku menene fatawar lujinatu da'ima wal buhuthul ilmiya suka fada akan azumi ranar asabar sannan kuma na hudu rufewa gabar farko shine mukaddima. to abubuwan da na faɗa din sune mukaddima. sai dai abu ɗaya za mu ƙara a mun sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin abu qatadat al-ansari ruwayar imamu muslim ibn abdul bar ya ka cikin at-tamhid nasa'i ya ka cikin sunan al-kubra imamu ahmad a cikin musnad sheikh shu'aib al-arnabuti ya faɗa a takhrijin musnad cewa hadisin ya inganta mai lamba 22,517 a musnad na imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye sa kan falalar azumi yinin arafa ga kai da baka je aikin hajji ba sai ce yukaffiru sana al-madiya wal baqiya azumi ranan arafa yana kankare zunubin shekara ɗaya da ya wuce da shekara ɗaya da ke tafe to kaga wannan ba ƙaramin gara ba to sannan kuma a gefe guda hadisin da shine jigon bayaninmu yau hadisin da annabi ya hana azumi ranar asabar da yake cewa la ta somo yau masabti illa fi mafturiza alaikum fa illam da ahadukum illa liha bin au da shajara falyamdadha au kama qala alayhi salatu wassalam annabi ta